yamma masu kallon mu barkan mu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu da muka je da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu kada da ya manta muna cikin wannan shiri namu na bada'atul mustafa wanda kuma shiri ne wanda yake zuwa muku na musamman daga wannan tasha taku mai albarka a wilaya tv kuma shiri ne wanda ya zo wanda muke kawo muku shi a wa'annan ranaku na wafatin sai da zahara insha Allah kamar yadda muka yi jiya yau ma gashi kuma da sauran ranaku ma za mu ci gaba kuma maudu'in namu maudu'in namu na yau shine eh, wato muqamatu zahara salamullahi alaiha kuma alhamdulillah malamin namu ya dai mana bayanai wanda ya nuna mana wannan hadisin da yake magana wato manzon Allah yake cewa Fatima tsoka ce daga gare ni to kuma malam ya yi wato gamsashen bayani dai to Allah shiga bata malam mm, tambayar da zamu so mu dora wanda shine zamu so ku yi mana bayani akai shine shi wannan hadisi bayan kun karanta shi menene shi ma'anan wannan hadisi din To a gurguje na ga lokacin daga an fara magana shi kenan sai lokaci ya <laughs> tafi. A gurguje idan muna so mai nuni akan wannan hadisi din sai mu ga wasu hadisan suna fassara wannan. Wato wasu hadisan sai su zama ɗorin makamin ne kan mukami. Wato tunda sai da Fadima alaihi salam tsoka ce ta jikin manzan Allah. sallallahu hmm. alaihi wa alihi wa hmm. sallam hmm. to fi ma labudda waɗansu abubuwa su bayyana menene na farko zai zamanto cewa tunda idan an ɓata wa sayyida rai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ɓata wa rai to zai zama wajibi ya kasance cewa in kaga an ɓata wa sayyida faɗi ma rai to an taɓa addinin Allah ne domin sufa ta muminai Sufa ta muminai wal kazumi na ghaiza wal na anin nasi su muminai haɗe ya fushi suke idan mutum ɗan uwansu ya ɓata musu sai su yi fushi in dai kaga in dai su ka cutar ka ɓata musu to za su haƙura su yafe ma wal na. in dai akan kansu ne wal na anin nasi za su yi afuwa amma idan kaga sun yi fishi to an taɓa Allah ne idan kaga sun yi fushi an taɓa Allah ne don haka sayyida fadima alaiha salam yana da kyau a nuna mana wannan hadisi din a cikin musnadu ahmad ahmad bin hanbal shi kuma nan gashi wannan gurin inda yake cewa ya rawa ya kawo hadisi daga daga ainihin ummul mu'minina aisha sai a nuna mana shi yake cewa قالت يكي تيوا حد حدثه أن عائشة حدثته قالت نعم قال قال نعم سيدة يكي تيوا عائشة تاتي tana faɗan tana faɗan sifar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi take cewa annabi sallallahu alaihi wa ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayyana amraini qattun illa ikhtara aisarahuma annabi ba a taba bashi tsakanin abu guda biyu ba face sai ya zabi wanda ya fi sauki sannan sai ke ta ci gaba da cewa hatta ya kuna ithman in ga annabi bai zabi ɗayan biyu ba to ɗaya ɗaya sabo ne abin ko dai duka sabo ne ko kuma a wanda yafi saukin sabo ne sai ya zabi wanda yafi fi wahalan mai wanda yake ba sabo ba wato annabi ko da yaushe baya karba ya aikata sabo na'am fa idza kana ithman kana ab'ada an-nas minhu in dai abu sabo ne to annabi yafi kowa ne santar sabo sai yake cewa wa man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama li nafsihi min shay'in min shay'in in tuhika minhu annabi bai taɓa ramuwar gayya ba ko ya nuna wata fishi ko wani abu akan wani abu in shi aka yi wa illa in tuhika hurmatun hiya lillahi azza wa jal in kaga annabi ya yi fushi ko ya rama akan wani abu to Allah aka taba Allah aka taba fa yantaqimu lillahi azza wa jal biha sai rama in dai aka taba Allah shine wato mu cike su ce mana in kaga annabi ya nuna rashin yadda ko ya ainihin ramuwa akan abu ko bai yadda da abu ba ya bata rai duk in dai kaga fushin annabi to annabi akan akan menene an taba Allah ne don haka a takaice za mu iya cewa to in ka ga annabi ya yi fushi in ka ga annabi ya yi fushi taba Allah yi eh, to ashe ke wato da shi wato ashe nan wajibi ya zaman to cewa fushin ma sai an mm, taba Allah ne taba Allah ne kwarai da gaske in ku kaga sayyida ma ta yi fushi Allah aka taba na'am ko an taba manzan Allah matukar kuwa ba a taba ainihin Allah ko manzon Allah ba sai da Fadima za ta haƙura ko mai kai mata mm. wal kadhimin al ghayza wal afina anin nasi su muminai haɗe fishi suke kuma su yi wa mutane afuwa to anan za mu ƙara gaba idan muka ƙara gaba sai mu ƙara tafiya ai wannan abun ba kawai baɗi muka yi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya wa sayyida fadima cewa to Allah yana ya ce mata Allah yana fushi da fushinta wato da Allah fushin Allah fushin manzan Allah ne fushin manzan Allah fushin Allah ne shi kuma Allah shi ba dangin wani bane ba kabilar wani bane mm. shi Allah gaba ɗaya halittar nan mahaliccinta ne adali ne in kaga Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani to ya yi hani ga mummuna ne mm. saboda haka ashe wajibi in dai zai zama sayida ma daga ta yi fushi allah ya fushi mm. daga ta yi fushi manzan allah ya fushi mm. to wajibi allah ma'asumi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ali wannan lafazin ba a cewa allah ma'asumi amma abin da nake so na ce shine cewa abin allah gaba ɗaya haƙƙu ne gaskiya ne allahu haƙƙu ne don haka wa man asdaqu min ƙila wa man asdaqu min hadisa haka Allah tabaraka wa ta'ala yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baya fishi sai an taba Allah to sai a wannan a nuna mana wannan littafin usdul ghaba fi ma'rifati sahaba shi ma wannan littafi ne na menene na ainihin ibnul athir wanda yake shi ma malami ne daga cikin malamai na makarantar ahalus sunna a cikin wannan littafi din me yake faɗa wanda ake daru ibn hazm su suka ainihin buga littafi din a cikin littafin yake kawowa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce bayan ya jero sanadi waye an ali ya karbo an husayn ibn ali wato sanadi ne silsila ya karbo daga iyalan gidan annabi ahlul baiti ai na din me san annabi ne ko mm, duk wanda kaga shi wasu sun dauka an aka magana ahlul baiti kawai daga kace ahlul baiti sai su ce shi'a mm. a'a wannan ɗabi'a ce ta banu umayya ɗabi'a ce ta banu umayya da mabiyansu mm. shine daga kai magana ahlul baiti sai a ce shi'a amma ahlul baiti na duk musulmi ne saboda wajabcin soyayya ga ahlul baiti da kuma kasantuwar sayyida fadima tsokar annabi annabi na duk musulmi ne saboda haka wannan bahawan Allah mm. ba shi'a bane mm. amma wannan ruwaya da ya karbo da ta cike daga zuwa kan imam ali alaihi salam me yake cewa a nuna mana ruwayar sai yake cewa an aliyin annan nabiya صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة نعم. إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك a hakika Allah tabaraka wa ta'ala yana yin fishi saboda mai Allah zai fishi li yace ce lamu ta'alil inna Allah ya zabu li anna fatimata ghadibat shi ne so ace ce in Allah yana fishi saboda me saboda fadima ta yi fishi idan ma ta yi fushi sai Allah ya fushi me kaga anan me za mu fahimta a cikin nan kenan babu yanda za a yi wato kenan idan ya zamanto cewa ma kawai za ta yi fushi babu dalili wato shi ma Allah ba dalili sai ya fushi kenan annabi ba dalili sai ya fushi ya subhanallah duk wanda ya ainihin annabi wannan zato to kaga kenan babu girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama haka a cikin almustadrak shi ma a nuna mana wannan almustadrak ala sahihai ne shi ma lil hakimin ne saburi a cikin juzi'i na uku shi ma me yake faɗa yake cewa a nuna mana shi wannan littafin almustadrak ala sahihai ne lil imam hafiz أبي عبد الله الحاكم النيسابوري أتكلم أن لتابع جزئي نأكو نعم. يكي تشيوا يكي تشيوا النبي صلى الله قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة نعم. إن الله يغضب لغضبك wa yarda li ridaki yace hadha hadithun sahihul isnad hmm. wa lam yukhrijahu wannan hadisin sanadin ya inganta amma ba su fito bukhari da muslim sai suka kirawaito shi sai suka ki karbo wannan hmm, hadisin hakanan wannan dai hadisi din ya zo a cikin littattafai kamar wannan ma muna iya nuna kanzul ummal fi sunanil aqwali wal af'ali shi ma wannan abin nan din na al'allama hindi yake fada yake fada a cikin juzi'i na goma sha na goma sha biyu shi ma a cikin wannan littafi din me yake cewa cikin wannan littafi din kanzul ummal shi ma yake cewa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya gayawa yake cewa inna allaha azza wa jalla la yaghdabu li ghadabi fatima wa yarda li ridaha yake cewa dailami ya rawaito wannan daga aliyu a gaba ma ya kara cewa ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya fatima inna allaha la yaghdabu li ghadabiki wa yarda li ridaki Allah yana fishi saboda fishinki kuma yarda da yadda yake cewa abu na'im ya rawaito shi a cikin fadail sahaba da kuma ibnu asakir an ali da wane ne da yake faɗan cewa wannan abin da suka rawaito a'a ba wai shi kaɗai ya kawo ba an rawaito su a cikin gurare daban-daban wannan hadisi din hakanan wannan ruwayoyi da dama sun rawaito wannan ainihin abin nan hakanan ba sai mun nuna wannan ba al-mu'jamul kabir shi ma ya rawaito wannan hadisi din a cikin al-mu'jamul kabir gashi nan dai a cikin littafin at-tadwin na al-yafi'i littattafai da dama sun rawaito wannan hadisi din to abinda muke so mu ce shine cewa ya ta bayyana daga wannan ruwaya din ta cewa inna Allah ya gazabu li gazabi Fatima cewa sayyida Fatima babu yadda za a yi ta yi fushi mm. sai idan Allah aka taba in duk wanda sai da faɗi ma ta fishi da shi to Allah ya taba don haka ta yaya za mu gane an taba Allah ko ba a taba Allah ba mu ga an saba wa mutum ya aikata abin da ya saba wa alkur'ani ko mutum ya aikata abin da ya saba wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta haka ne idan haka ta faru sai muga sai muga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi fishi kuma wannan a saba wa alqur'ani din shine abin da Allah bai yadda ba Allah yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wali kullin ja'alla minkum shir'atan wa minhaja komai mun sa muku shari'a sannan kuma an sa muku tsari manhaji da ake mm. faɗa an sa muku minhaj tafarkin yadda za a bi aikata shari'a din nan shi Allah yake gaya wa annabi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr Allah ya ce sannan muka sanya ka akan wannan al'amarin mun dora ka akan shari'a ne me shari'a wannan qur'anin da Allah ya kawo annabi da wahayi da Allah ya Allah ta'ala ya wa annabi wannan shari'a din Allah ya ce masa fattabi'ha mm. sai Allah ya ƙara cewa bi ma an zalalla Allah haka ya gaya annabi kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar ashe inda ya kaga saida Fadima ta yi fishi to hukuncin Allah aka keta in ku hukuncin Allah ba a keta shi ba to babu yadda za a yi sayyida Fadima ta yi fishi a takaice abubuwan da muke so mu faɗa suna da yawa don haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana ita fa sai da faɗi ma nan siddiƙa ce duk abin da za ta faɗa gaskiya ne mm, ba yadda za a yi ta faɗi ƙarya kuma ba yadda za a yi ta fushi ya zama mm-hmm. abin ta ba daidai ba ne mm-hmm. kamar yadda wa maryam ibnata imran mm-hmm. allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabi sayyida fadima ta yadda da qur'ani sayyida fadima siddiqa ce menene siddiqa ta yadda da Allah ta yadda da manzon Allah ta yadda da abin da Allah da manzon Allah suka zo da shi wa ma kana لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله bayan da za a yi mumini Allah ya hukunci annabi ya hukunci sai ya zama yana da zaɓi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mana a nuna mana wannan littafin ci wannan littafin ar-riyadu nadira fi manaqib ashara yake faɗa shi ma littafin ba littafi ne na shi'a ba littafi ne yake cewa lil imami shaykh al mashayikh شيخ مشايخ الفقه والحديث أبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري يكي تشيوا أنا يكي تشيوا النبي يكي تشيوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جوا yake tarawa abu sa'idin fi sharafin nubuwa yace abu sa'id ya rawaito a cikin littafi mai suna sharafin sharafin nubuwa yake cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qala li ali annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wa ali yake ce masa ta thalathan ya ali an baka wasu abubuwa guda uku lam yu'tahunna ahadun wala ana lam yu'tahunna ahadun wala ana ya ce ba a bawa kowa waɗannan abubuwa uku ba ko ni annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko shi ba a ba ba menene kada wani ya ce <laughs> kaji ce sun ce wai an bawa ali a to bari mu karasa ko <laughs> lokaci ya abin mu karasa wannan <laughs> me yake cewa yake cewa ta sihiran annabi ya ce da ali ta sihiran mithli an baka siriki na. kai ni ne sirikinka hmm. annabi ya ce ni kuma ba a bani sai walam uta ana eh, hmm. Hmm. mithlak ni kuma ba a bani siriki irin ka ba kai siriki na ne ni kuma annabi ne ni kuma sirikai na ba annaba ba ne iyayen mata na ba annabawa ba ne ɗaya kenan ko abu na biyu kuma fa abu na biyu yake cewa ah, abu na biyu yake cewa utita zawjatan siddiqatan an baka mata wacce take siddiƙa ce wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabi me siddiƙa ta gasgata da kalmomi wato duk wani hukunci na Allah ta yarda da shi ta yarda da manzan Allah ba ta da shakku ko matsala akan hukuncin Allah sai ce walam uta mithlaha mm. ni kuma ba a bani irin wannan ba ba a bani mata siddiqa ba da a cikin matana ba wacce ta ɗauki wannan lafazin sunansa siddiqa mm-hmm. wannan laƙabin babu wannan sai ke cewa na'am ake cewa wa utita alhasana wal husaina min sulbika an baka hasan da Husaini daga tsatsanka walam uta min sulbi mithlahuma ni kuma a na ba a bani irin su ba sai ki ci walakin na kum mm-hmm. da kai din da Fadimar mm-hmm. da hasan din da Husaini ne minni wa ana minkum dukan kuɗin daga gare ni kuke ni kuma daga gare ku nake kaga waɗannan su ne waɗanda Allah ya ce musu innama yuridu Allahu li yudhhiba ankum ar-risa ahlal bait wa ba sa sabawa Allah saboda haka sai da Fadima alaiha salam siddiqa ce ta yarda da hukuncin Allah babu yadda za a yi wani abu ya zo wanda yake wannan maganar ma dai a cikin hilyatul auliya da muka karanta yanzu ita ma dai ta zo a ciki din yana da kyau a ainihin ya kawo hadisi yana da kyau mu karanta wannan riwaya din mu takaita abin haka saboda mu samu dama faɗan wasu abubuwan a nuna mana wannan littafin hilyatul auliya a wannan littafin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya a cikin juzi'i na biyu yake cewa a cikin shafi na 41 yake cewa yake bayan ya rawaito Allah shiga bata malam sunan mai littafin da kuma na'am wannan ilyatul auliya na Abu Na'im al-Asfahani mun kawo shi wajen so biyu nan lil Hafiz Abi Na'im a nuna lil Hafiz Abi Na'im Ahmad ibn Abdullah hmm. Ahmad ibn Abdullah al-Asfahani al-mutawaffa wanda ya fati shekara ta 430 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yake cewa yake ta wannan ruwaya ita ma tana nan gurare da yawa me yake cewa a nuna mana ita sai yake cewa haddathana muhammad ibn ahmad ƙarshe dai zuwa kan menene yake cewa an amr ibn dinar qala qalat aisha yake cewa aisha tana cewa mm. me aisha din take cewa yake cewa ma take cewa ma ra'aitu ahadan ban taɓa ganin wani mutum ba wanda ƙaƙ ban taba ganin wani mutum ba wanda yake menene wannan mutum asdaqa ma ra'aitu ahadan qad asdaka min fatima gaira abiha Tace ce tun da nake tun da Allah ya halicce ta bata taba ganin wanda ya fi fadima ya fi fadima gaskiya ba in ba babanta ba shine abin da take faɗa mm-hmm. yake cewa qala wa kana bainahuma shay'un fa qalat ya rasulullah salha fa innaha la takzib wani abu ya faru tsakanin Fadima da Aisha su suke ce tambayi Fadima din tun na san Fadima ba za ta mm, ba ta ƙarya ba ta ƙarya ka gani mm. to wannan ainihin abin nan din suna nan a gurare da yawa ainihin wannan hadisai din da muka faɗa ba wai sun zo a cikin waɗannan littattafai din bane kawai akwai littattafai da dama kamar a cikin al-mustadrak shi ya kawo wannan hadisi din akwai shi sannan kuma yake cewa wannan ala sharti muslim walam yukhrijahu ka gani ba su fito da shi ba ne amma a bisa sharaɗin su yake wannan ainihin hadisi din sannan hakanan a cikin tabarani shi ma ya rawaito wannan hadisin a cikin al'ausal abu ya alama ya rawaito wannan hadisi din wanda ainihin uwar muminai aisha mm. take fada take cewa ainihin littafin na abu ya ala al-mausili cikin al-musnad ɗinsa mm, akwai al-mu'jamul kabir na tabar na al'anam al-mu'jamul kabir mm. shi ma ainihin ya rawaito wannan eh, wato a takaice dai wato littattafai ne da yawa waɗanda suka rawaito har da musulmi ne kawai saboda waɗansu siyasu haka saboda wasu siyasu wasu littafan hakanan gashi ma wannan littafin shi ma ibnu hajar al'askalani ya rawaito a cikin littafinsa al-matsalibul aliya kitabul manaqib babu fada'il fatima wa abiha mhm. ya rawaito shi wannan hadisin ainihin abu ya ala alhambali mhm. shi ma kasunan sun duk waɗannan littattafai ne duk suna magana cewa fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta ƙarya mhm. siddiqa ce to a takaice idan muka yi kulasar wannan magana mai muke so mu ce shine fadima tsokar manzan Allah ce ita kuma tun da tsokar manzan Allah ce ba ta fishi an an taba duk wanda ya cutar da ita ya cutar da annabi duk wanda ya fusata ta ya fusata annabi duk wanda ya mata wani haka haka haka haka ko ba to annabi yawa haka haka saboda haka duk abin da kai wa sayyida fadima hmm. magana ce mara kyau hmm. a haka ne ma wasu malaman suke cewa wannan kenan ya nuna cewa zagin ma kafirci ne mm. tunda zagin annabi kafirci mm, ne da gaske zagin annabi kafirci ne saboda haka malaman da za su zo su amsa waɗannan abubuwan insha mm. Allah za su zo saboda muna son mu faɗi wasu abubuwan sai mu takaita akan wannan haka ne insha allah to yanwa masu kallon mu da fatan dai ana ci gaba da kasancewa tare da mu hakika malamin ya mana bayanai wanda bayanai ne masu gamsarwa kuma wato abu ne wanda yake a bayyane wanda ba sai an yi wani ƙarin bayani ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi baya faɗan abin sarransa face abin da Allah ya saukar masa saboda haka manzon Allah ya ce wanda ya cutar da Fatima ya cutar da ni to ka gani Fatima ta zama ma'asumiya kenan tunda manzon Allah baya faɗin sarransa to insha Allah to malam duk da irin wayannan bayanai da kuka yi mana to zaka ga wayansu suna ganin cewa cewa yan har ka cutar da fatima to ka cutar da manzo ne to duk da haka wa'insu suna ganin cewa to ai imamu alima ya taba wato wato fatima ta taba yin fushi da shi saboda lokacin da ya yi wato ya yi ne zai auri a gidan wato abu jahil wanda ya kasance cewa Fatima ta nuna ba ta so to ka gani shi ma ya cutar da Fatima kenan wa'in suna ganin haka ko me za ku ce mana dan warware wannan wannan abin nan din wato abin mamaki na abin mamaki wato abin da zai baka mamaki shine cewa na'am ainihin bari mu tafi za mu gani na'am akwai ruwaya da su Bukhari da iri-irin masu ra'ayi irin na umawiyawa suka rawaito amma waɗannan ruwayoyin da suka rawaito ko kuma eh, waɗannan ruwayoyin da aka rarrawaito wancan dalili na cewa inna Allah ya gudabu fadimatu bada'atun minni mm, mm, mm. yu'dhini ma adaha to sai suke ƙoƙarin a ƙirƙiri sanadi wato a ƙirƙiri sababi a makala wa riwayar hadda kalcewa cewa alalata ma'anar maganar wato a ce ai dalilin yin wannan da annabi ya faɗi wannan magana ɗin ai annabi wai imamu ali ne alaihi salam ya tafi ya je zai auri yar abu jahal mm. da ya tafi ya je zai auri yar abu jahal ita kuma sai da faɗi ma ba ta son mm. kishiya ko ba haka bane abinda suke so su faɗa kenan don haka sai faɗi ma nan da na hankalin ta ya tashi mm. ta tafi gurin annabi wato in ka ji maganganun abin ah, wato abin abin akwai ban mamaki ah, abin akwai ban mamaki yadda suke faɗan ainihin yadda sai ina fadima suka ce ta gaya wa annabi suna cewa suna faɗar waɗannan wannan maganganun cewa sai ina fadima alaihi salam a imamu ali zai auren mata kishiya zai mata kishiya wannan kishiya a abu da farko ita wannan ɗin wasu ce sunanta juwaira mm. juwaira 'yar abu jahal a amul fati ta zo ta musulunta wato bayan an yi amul fati bayan an yi fatuhu maka kenan sai ta musulunta kaga da ta musulunta sai imam ali zai aure ta yadda suke faɗa don haka fadima hankalinta ta tashi sai ta tafi gurin annabi tana ce masa wato an ce kai baka fishi akan ‘ya'yanka gafa abin da ake cewa fa alifa zai je a wuri fa yar abu jahal mm. don haka sai annabi ransa ya bace bari mu karanta wannan hadisi din a cikin sahihul bukhari iya nan gurin da yake cewa annabi ya hau mambari na'am nan yake cewa نيكي عن المسور عن المسور عن المسور ابن مخرمة قال سمعت رسول الله يقول وهو على المنبر إن بني هاشم إن بني هشام ابن إن بني هشام ابن المغيرة نعم. استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ويسوى أن بني هشام سنة مس أورا وعلي نعم. أسو سيني سي أن سي النبي صلى الله عليه وسلم سي إمام عليه فلا أذنوا Ah, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fala adhanu thumma la adhanu thumma annabi yace ba zan yadda ba ba zan yadda Ali ya auri yar Abu Jahal ba illa an yurida ibnu Abi Talib an yutallika ibnati wa yankiha ibnatahu sai dai in Ali zai saki Fadima ya je auri yar tasu la ilaha illallah Allah tabaraka wa ta'ala ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' Allah shiga ta malam kaga wannan mutumin kirki ma dai a ce wani kamilin mutum mutumin kirki kaga wannan wannan magana bai yanzu a ce ga wani limamin unguwan mutane mutumin kirki bawan Allah mm. yana bada sallah yana wa'azi ana jin tsoron Allah sai a wayi gari an auri yarsa mm. ya ba wani babban almajirinsa sai ya auri yarsa sai wannan dan nasa dan wannan sirikin nasa watakila sai ya ga wata baiwar Allah mata musulunta mm. sai yake so ya kara da ita a cikin al'ummar musulunci sai malamin nan ya ce to sai dai a ɗefa. ya tare kuma mutane sai ya zo kan mambarin sallah mm-hmm. sai an zo sallah juma'a misali mm-hmm. sai to ku jama'a kuna ji mm-hmm. wannan ya aure ata kuma ya zai mata kishiya to ko ya saki ata ko kuma ya sanya da la ilaha illallah a ringa jin tsoron Allah a daina cin mutuncin annabi irin wannan sharar ce muke cewa annabin da ya kawo alkur'ani abu ɗaya aka hana mu shine Allah ya ce wala tumsiku bi asamil kawafir kafire ne aka hana mu aure wala tunkihu al mushrikati hatta yu'min a wani gun yace wala tunkihu al mushrikina hatta yu'minu ba aure tsakanin mushriki da mushrika amma hatta ahlul kitabi waɗanda suke bin addinin nasara ko yahudu an yadda namiji ya aure su ba wai su kuma ko su musulmai ainihin waɗancan su aure su ba wato duk wannan abin a cikin musulunci annabi da yayi fatali da wannan saboda za a aure yarsa Fadima shi yasa muka karanta wancan kaga tanaqudin da ake so a mm, kawo bari ka ji shi wannan ita wasu waɗannan ruwayoyi din da aka kawo suna tikewa ne ga ainihin mutum uku ainihin suna cikewa ne ga abu huraira da kuma misuwar musamman misuwar ɗin musamman misuwar din nan da shi kuma ainihin da misuwar bin makarama da abu huraira to amma idan muka kalla za mu ga ibn hajar ya kallafa akwai matsala mm. akwai matsala a ce annabi ya irin wannan abun fa akwai ragowar maganar wayan ne sai na bacci zan faɗe ta a maganar ibnu hajar ibnu hajar ya lura cewa akwai matsala da ya zo yin magana a kai me yake cewa a cikin wannan littafinsa a nuna mana wannan littafin fathul bari a cikin fathul bari fathul bari na ibn hajar ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani a cikin wannan littafi din gashi a cikin aljuz'u tasi a cikin juz'i na takwas wato a shafi na 328 me yake cewa yake cewa ibn hajar shi ma dai an sani ba kowa ya sani <laughs> sharhin bukhari wannan ma sharhin na sayyidul eh, bukhari shi ma ya ci karo da ruwayan ne da ya hado can ya hado can ya ga da matsala mm. amma da ike abin ya taɓa daraja annabi wato kafin na faɗi wannan dan bani dan minti biyu menene mhm. an ci zarafin manzan Allah an ci zarafin sayyida fadima kafin a ce an ci zarafin ali mhm. domin idan ya zamanto fadima har bata ma san cewa ya halatta ga ali a wuri wata macen ba ya ƙara aure kenan fadima idan kuma ta sani shin da fadiman ta yi fushi bata san ya halatta ali ya kara aure ba mhm. idan kuma ta sani taƙi taƙi bata yarda da hukuncin allah ba ina fatan wannan ana gane ne mm, wato ɗayan biyu ne ko dai mm. su nasabta jahilci mm. ga fadima su ce fadima jahila ce wal iyazu billahi su ce tsokar manzan Allah jahila ce bata san cewa annabi Allah ya halatta a auri mace ɗaya biyu uku hudu ba kuma bata san cewa ya halatta a yi mata kishiya ba misali idan ga ne wannan ko kuma ta sani din amma kawai ita kishi ne ya hana ta ba za ta zauna da mace ba da kishiya ba a matsayinta na 'yar manzan Allah wacce take siddiqa wacce annabi ya ce Allah yana fushi da fushinta shi kuma an tambayi ummul mu'minin ruwaya daga a cikin sahihu muslim aka tambaye ta aka ce me ɗabi'u annabi ta ce kana khuluquhul qur'anu ɗabi'un annabi qur'ani ne can mun karanta aya Allah ya ce da annabi ya bi shari'a to sai kuma sai da Fadima ita ta kai annabi ne misali sai ta zo ta bin shari'a kaga wannan shi kuma wato annabi yana kallo da yake abin ya shafi ita ne da yan wani ce kenan sai ya zo ya ce kai Allah ya ce fa fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha ruba amma da yake yar annabi ce wal iyadu billahi wato annabi duk sai ya take wannan wato kuna nufin ku annabi duk sai ya take gaskiya ya manta da qur'anin ya manta da duk komai sai ya zo ce duk wanda ya riga ya alkada ya auren masa dan bani minti biyu na karanta wannan abin kada ya kwana dan mu shiga wani darasin me yake cewa shine ibnu hajar anan a nuna mana wannan guri din ibnu hajar yake cewa a cikin wannan yake cewa ah, ga inda yake cewa ya kawo wannan ruwaya din mm. yake cewa cewa akwai riwaya cewa istadhanu fi an yankihu ibnatahum ala ali ibn abi talib hakaza في رواية في رواية ابن أبي مليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هشام wato shi kansa akan wannan riwayar da aka kawo ruwayoyi da wato bakuna suka ringa yi mm. wani ruwaya su ce a banu hisham ne suka zo suka ce za su aura ali wani su ce a ali ya tafi je yana son yarsu mm. wani kuma a su zo su ce wato suka yi ta tanakudat a mm. tsakaninsu sai ibnu hajar yake cewa dan haka saboda haka sai annabi sallallahu sai fa balaga zalika ta fabalaga zalika fadima sai fadima ta ji wannan labarin faƙalat sai ta je guri annabi ta ce innan nasa ya zu'umuna annaka la taghdabu li banatika mutane suna cewa wai kai baka yin fushi saboda 'ya'yanka take gaya annabi shine sai yake cewa wa hadha aliyun nakihun binta abi jahl ga alinan ya ma aure abu jahil mm-hmm. wato ga alinan wai ya ma aure abu jahil mm-hmm. shine sai take cewa ƙarshe ne abinda Ibn hajar ina so na kai wannan ko sai mun je hutu din eh lalle ina ganin sai mun je da yake lokacin namu ya riga ya abin nan insha Allah mun dawo sai ku dan karasa mana bayani to insha Allah yawa masu kallon mu muna fata muna fatan dai ana ci gaba da kasancewa tare da mu to insha Allah da yake lokacin zuwa hutun namu yayi mu je insha Allah mun dawo kuma za mu dora daga inda malamin ya tsaya da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu ku biyo mu